أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya ba mu nasarar haɗuwa wannan farfajiyar makaranta ta kulliyatun nisa'i abubakar maji daɗi domin ci gaba da darasin wannan littafi da muke so mu karanta muku a matsayinku na uwaye mata ɓangaren aƙida sunan littafin shine alaƙidatu al-islamiyya wato aƙidan musulunci min al Wasu as-sahiha na daga littafin Allah da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya wannan littafin mujal wato juz'i biyu ne juz'ul al'awwal ne wasani sanan littafin yana da tsari na su'al wa jawab su'alun wa jawab aka haka littafin yake sannan wanda ya wallafa wannan littafin ne wato abi mustafa Muhammadu al-Kabir bin Abdullahi al-Kanawi shi ya rubuta wannan littafin wato ana masa alkunya da Abu Mustafa amma sunan shi Muhammadu al-Kabir ibn Muhammad al-Kanawi shi ya rubuta wannan littafin muna roƙon Allah shi mana jagora ya ba mu nasara wajen fahimtar abin da ke cikin wannan littafin a kai tsaye za mu shiga muƙaddima ta mu'allif ya ce bismillahir rahmanir rahim muƙaddimatul mu'allif li juz'il awwal wato muƙaddimar mawallafin littafi juz'i na farko yace ce innal hamdalillah dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wani uzu billahi muna neman tsarin Allah min shururi anfusina daga sherin kawunan mu wa min sayyiati a'malina da miyagu ayyukan mu man Allah fala mudilla wanda Allah ya shiryar da shi ba wani wanda zai iya batar da shi wa man yudlil wanda ku Allah ya batar da shi fala hadiya la ba wanda zai shiryar da shi wa ashhadu na shaida Allah ilaha illallah babu ummata da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu na shaida anna muhammadan lalle annabi muhammad abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah ne to wannan muqaddima muna buƙatar dukkan ɗaliba da annan ta hadarce ta takan ɗauro wani abu ya taso mu ce ki magana to muna so in zaki bude buɗe bakin ki magana Allah akalla kina da waga muqaddima Allah ya taimake mu malace amma ba'adu bayan haka fa inna ilmu tauhidi fa inna ilmu tauhidi lalle shi ilmin tauhidi ashraful ulum shine mafi darajar ilmomi wa ajallaha qadara kuma shine mafi wato girman su ga daraja wa aujabaha talaban kuma shine mafi zama wajibi ga a nema duk wani ilimi da shi gani neman sa ba wajibi bane ba wajibi na sai ka iya nahawu ba ba wajibi na sai ka iya sarfu ba ba wajibi na sai ka iya mandiki ba ba wajibi na sai ka iya balaga ba amma shi ilimin tauhidi wajibi ne ka neme shi shi yasa cewa aujabaha matlaban shine mafi zama wajibi ga nema li'annahu huwa al-ilmu billahi ta'ala domin ilimi ne wanda ake sanin Allah madaukakin sarki da shi wa asma'ihi ilimi ne da ake sanin sunayen Allah da shi wa sifatihi ilimi ne da ake sanin siffofin Allah da shi wa bi huquqihi ala ibadihi ilimi ne da ake sanin haƙoƙin da Allah yake da shi akan bayansa walamma kana haza huwa sha'anar tauhid a lokacin da wannan ya kasance shine matsayin ko sha'anin tauhidi kana lizaman ala kulli muslimin ya zan lazimi ga kowane musulmi tunda an ga ce muslim musulmi to ba sai an ce musulma ba ya zan lazimi ma'ana ya zan cilas ga kowane musulmi an yaba ne bihi hayatahu ya gina rayuwa tai an yaba ne bihi hayatahu ya gina rayuwa tai da wannan ilimin tauhidi ta'alluman wajen neman saninsa wa tadabburan da tsara rayuwarsa wa atiqadan da kuma abin da zai kudurce shi a cikin zuciyarsa laisa bizalika dinuhu ala asakati ko da tsallake bi bizalika dinuhu domin ya gina addini ne da wannan ala asasin salim bisa ga tushe lahiyayye wadi bi inanan da kuma natsuwa walizalika da haka katabtu hadhihi risala malace na rubuta wannan risala wallahu as'alu Allah nake roƙon an yanfa'a bi hal muslimina ya amfanar da musulmi da wannan littafin wa gairihim da ma waɗanda ba musulmi ba har wanda ba musulmi ba in yana so ce ta in koya ma littafin ga kun gane da ma wanda ba musulmi ba to a koya mai don an koya mai yayin da abin da a ciki ai ya musulunta wanda ya wallafa shi ne Muhammadu Kabiru binu Abdullahi shine wato mawallafin littafin an gane ko أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا أبدأ بتعريف نفسي عند كنا haza ajaban na yi mamaki na ta kawai sai dai mu ci gaba bayani da سلام kawai kun na ya salam a kuma manya ne aiko laraba suna nukarin magana suna cewa shiwaya ya nomo tiful kamar da ba su kita da rarrafe ko yaro ke tashi to har ku ma za ku yi wannan mustawa dai mai ko la ta zamina bi annakum sugar li kibar fil fasl wa antum ayran satakunna kibar bil jild wal muwazaba was sabat kama qala الشيخ المؤلف لتعليم المتعلم هذا ما يريد العلم يحتاج إلى هذا طيب ba mu da lokaci bil haƙiƙa kamar yadda malamin mun bayani cewa sun yi muqaddima za a shiga karatu ne kai tsaye amma sai dai ku sani ba ko malami bane a gaban ku ba a dan kolo ne wanda bai kai ɗalibi ba amma bil haƙiƙa zan yi bayani gwargwado amma abin da nake so a gare ku shine sa a zuciyar ku cewa kuna yin karatu ne dan neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma da cire yawa da wanzar da musulunci kuma sannan mun tabbatar da cewa wanzar da musulunci ba zai yiwu ba ko tabbatar da shi sai da ilimi baya yiwuwa da jahilci so dole sai kun yi karatu kuma haƙiƙanin karatu ba wai ɗan jigare-jigaren karatu a karatu sosai ake da bukata musamman irin wannan zamanin da muka tsinci kanmu a ciki so muna da bukata zuwa ga irin waɗannan abubuwa sannan kuma ku sani ba kowa bane Allah yake zaben shi ya ɗora shi akan wannan tafarkin ba sai wanda Allah ta'ala yake so malamai suna faɗa mana cewa an ce wanda Allah ta'ala yake kan shi da alkhairi yufaqihu fi din alhamdulillah tunda kun fahimta ka haka kenan ba kuɗi za a baka ba ba wani abu za a baka ba ilimi domin ya fi dukkan komai kuma sannan sai Allah kuma ya baka ilimin kuma sai aka azurta ka da aiki da ilimi ka ga riba kenan so da haka sai ku dage da kuma ku sani cewar ko ku dauka koyi al'ada ce lokaci yayi koyi kun taho makaranta sannan kuma kun watsi al'ada ce kawai ya zama ada lana le ku ɗauka cewar ibada ce ibadatun nafsiya shi ma ibada ce kuma ku sani na san malamai sun dade suna faɗa muku cewa duk sanda ma ɗalibi zai fito daga makaranta ina cikin yarda Allah har ya koma gida haka ne ko ba ta ba to ki da kike kika san wannan kenan bai kamata a ce kina wani kasala ko langwai ba daga barin ki zuwa makaranta ba sannan kuma sai fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda suka taru a wani gida ko a wani majalisi suna karanta alkur'ani ko kuma suna yin nasiha a cikin junansu na farko za a so kan musu da nutsuwa za su samu nutsuwa a cikinsu sannan kuma ba mala'iku za su kewaye su ba sojoji ba ba mobile ba ba dai wasu jami'an tsaro ba mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala za su kewaye su sannan kuma hakin daga nan har zuwa farfajiyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ga wance yar wace ya gikan wace kaza kaza kaza ta wance ko kuma ta wani Allah ce ni malaika jibril ta yi shela ina son su kuma ku so su Allah kai alkhairin da yafi wannan ba in mun fasa kenan bai kamata a ce mai langwai ba ko kuma mai jinkiri ba ya kamata mu dage ki dage ki karatu ki ilimi ki koshi da ilimin kuma ki yadar da shi mun annabi ce khairukum man ta'allama alquran wa 'allama Kenan babu abin da yafi wannan alkhairi kenan ubangiji Allah ta'ala ya taimake mu Allah kuma ya sa mu dace to a cikin farkon littafin zan iya gani da idona cewa haƙƙun lahi alal ibad haƙƙullahi alal ibad haƙƙin Allah akan wa akan sako ko ba to wannan ibad me mufrod na ibad me mufrod na ibad karatun namu zai zamto kamar da karatu ne na aji dama na faɗa muku san ɗalibin ɗalibi ne ba wai karamin ɗalibi ne ba malami ba to me mi al ibad in wannan ina tunanin ya zama jam'a ko me mufrad shi? abd shukran jazilan to abd to haƙƙin Allah akan abd bi jam' ibad to me haƙƙin Allah akan bayinsa wanda ya dora wa kansa ko wanda ya dora ma menene bayinsa to wannan wajibi ne bawa ya san wannan amma kafin bawa ya san wannan akwai buƙatar ya san waye Allah subhanahu wata'ala ko sannan ne zai iya sanin haƙƙin Allah a kansa wanda wajibin ne akan kowane musulmi ya san wannan duk musulmin da ya zamto ma bai san wannan ba ya zamto menene bai san kanshi ba ko kuma ba san kanta ba kina zaune kawai zumbigi a cikin gida sai dai kawai a kawo miki ki sha ko ki wannan da sauransu ana duk ba shi bane ba kuma kar wannan ya burge ku suna sa kaza suna sa kaza suna wanke goma su sa goma su kaza kaza le ku da buge kan wannan hanyar sai ku duba cewa abin da Allah ya ba ku ya fi nasu alkhairi ke da Allah ya ba wa alkur'ani kuma me za ki za na ta wani damuwa da sauransu idan nake mamakin dan ciwo mutum hawan jini ya kama shi ko wani abu ya kama shi kai da kake da alkur'ani ya za hawan jini ya kama ka to don haka ya kamata ka san Allah in ka san Allah ko ka more shi yasa an kana karanta alkur'ani sai ka ji kana jin wani nishadi kana jin daɗi amma fa in ya ka san alkur'anin fa kenan kuma ka san wane ne Allah naka kuma ka san fa'idan naka ba kana karanta shi bane akwai tunda ba mu da aiki ba mu da wannan da sauransu game da kuke da zaman banza ko wai gwanda kwarra mun matiji ko hmm. wannan ba gaskiya bane ba sai ka dauko ka karanta da niyyar ibada domin alkur'ani za ka karanta shi da niyyar menene ibada kuma za ka karanta shi kana da wata bukata ta damuwa Allah iyaye maka zai yayi maka da niyyar wannan a kina da kina da rashin lafiya Allah yi miki zai karanta alqur'ani a kina son ki karanta alqur'ani da niyya da Allah ya kai ki maka bana a kina son ki karanta alqur'ani dan ki kasance tare da kiramul barara da Allah ya tashe ki a cikin mala'iku masu daraja masu gaskiya a kina son ki karanta alqur'ani da niyyar Allah ta'ala ya shigar da ke aljanna a kina son ki karanta alqur'ani don dan ki samu dace a cikin waɗanda qur'ani zai zo yawmal qiyama shafi'an li ashabihi zai zo mai ceto ga ga ma'abuta karanta shi wanda suke karanta shi ana allai wa atrafa wa ana annahar <clears throat> kuma sannan suna aiki da shi zai zo da niyyar wannan a kina son ki karanta shi ne don ki samu waraka duk yana da yana da kan ki san wannan kuma ki sa wannan a cikin ranki yayin da za ki karanta alqur'ani ba ko ki dauki alqur'ani ko ki ci gaba da tilawa balle yana da kyau ki san niyya domin al-niyya hiya al-aslu fi fi ahwal fi jami' al-ahwal an-niyya hiya al-aslu fi jami' al-ahwal hakaza niyya ita ce asali akan dukkan komai kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-innama al-a'mal binniyat wa innama likulli amrin ma nawa so akan abin da suka karanta akan abin da zaki samu kenan Allahu yusa'iduna so lidhalik yanbaghi likulli abd an ya'rifa rabbahu كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرفوني قبل أن تعبدوني فإن لم تعرفوني فكيف تعبد so ki san Allah subhanahu wa ta'ala to kuma sannan bayan sanin haka ashe kenan akwai wani haƙƙi da ya ɗora ma bayinsa wanda wajibi ne su sauke shi sai malaka cewa khalaqana Allahu lina abudahu Allah ya halicce mu don menene don mu bauta masa don bauta Allah ya halicce mu don bauta kenan in fahimta ka duk wani kasuwanci da zaki duk wani aiki da zaki duk wani sana'o'i da bayi za su wannan kenan karfan kafa ne don ya taimaka musu ga ita wannan ibadar da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora su a kai amma yanzu me yake faruwa mun san dukkanin abubuwa na social media ko network ko wasu abubuwa dai da sauransu ne amma kuma fa abin da ya shafi al'amarin addinin mu wani in ka ɗauko masa sai ka ga abin da zaka bashi ma inda akwai abin da ya fi ƙasa da tifur zaka bashi <laughs> zero kwankoko ya ke cewa kwanko da hausa sifili tsayir in akwai abin da ya fi ƙasa da sifili sifilin kun san mu yaran mu kusan baro language ne ba mu da yare ba washe ba shi da yare duk arowa muke musamman daga larabci ko ba ku yadda ba kun yadda <laughs> duk yaran mu kalmomin mu kun ga kalmomi shi ma ina ne kalimat ko kalima duk yaran mu arowa muke to daga sif in akwai abin da ke ƙasa da zero wallahi zaki bashi zaki ga mai bai cancanci ma ki bashi ma zero din ba kuma wai wannan musulmi ne abin takaicin ma kenan kuma sai a ƙara kuma da musulmi so me fa'idan haka ai ko babu komai ya kamata ka san wanda ya halicce ka amma kuma ka san shugaban garin ku shugaban shugaban shugaban ku ka san sanda ya fara mulki kuma ka san sanda zai sauka ma kuma ka san dukkan irin wasu abubuwa da yake yi kuma ka san watakila ma ka san dokokin ka, ko kuma ka san dokokin local government ɗinku ko kuma ka san wasu abubuwa da na rayuwar duniya amma kuma abin da ya shafi lahira kuma fa mutum bai sani ba to kin wannan ashe ba alkhairi bane ba a gare ki ba kenan ba to wa'antan abubuwan ki sani zaki san su ne dan kawai rayuwar duniya amma billahi alazim sanin Allah shine wajibi a gare ki in kuma kika san shi kuma kika kama shi ko Allah ya ce ke ta riga ta yanke saƙa ko ba ka karin maganan ba to wanda yake son ya samu wannan daraja ko ya samu wannan musawa din ko wallahi ya kama Allah ki ji kama alqur'ani mai girma duk wani damuwa na sai wannan amma abin ta kai ce mutum zai daga wani ya shallake bai karanta menene ba shafi ɗaya na alqur'ani ba shafi ɗaya na alqur'ani amma abin mamaki mutane za su shiga aljanna kuma aljanna suna bakin ciki wanda shiga aljanna ya kamata ya bakin ciki ko kun san me yasa suke bakin cikin saboda kawai wani yin da suka tuna ya zo ya wuce ba tare da sun karanta alkur'ani ba to dan kake kasance daga cikin wannan bakin cikin ko damuwar to wallahi ki kama alkur'ani ki kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu haka za na hana? a haka za na hana? to kun ga bai kamata ba ko sai sai mu je mu abinda muka san muna da kuskure to daga yau daga sanda malamai da suka faɗa muku wani abu ko wannan abun sai ta kama kuma sai zama ɗabi'a ta ke. haka sabai suka yi suka to menene har yanzu labarin su bai wannan ba har Allah ya buki ƙarar yake cewa radiyallahu anhum wa radu an kuma kuma yanzu in aka kira sahabbai dole sai kun ce menene radiyallahu an to Allah ya riga ya yarda su to su kenan amma ku duba sai ku ga menene su suka yi din Allah ya yarda da su saboda menene sun ba mu Allah komai nasu sun ba mu menene komai Allah komai nasu to dan babu lokaci ya muka rijalun wanda menene tun sallama ma Allah komai nasu da kuma waɗanda kasuwanci ko wani abu baya hana su ambatan Allah subhanahu wata'ala amma muku duba yanzu yanda muka samu kanmu to kuma ku ne a haƙƙo da ku janyo su ku karkato su da tunaninsu zuwa ga hanyar da aka bari ko tafarkin da aka bari wallahi wajibin ki ne karki ce sai kin zama kin sha ilimi kamar irin su malam nasir watan nan zaki da'awa le me annabi ke cewa ballighu anni wani aya akwai kuma abin da in ka gani ba za ka iya bakinka ba ba za ka iya faɗa ba hannunka ba zai iya wannan ba sai ka menene sai kai da bakinka ko ko biyadi ko kuma bi kalbi wa zalika ada aful iman sai kai wannan amma akwai abin da mu mun sani ke kin sani zaki iya magana da baki amma kuma zai ji kawai kai wadan kar a zage ki kada an ce kar a ce mata malama ko ka ce ta ce wa'azi ko ki bar wannan kawai zaki da menene dan Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya taimake mu al-malik ta wa ma khalaqtul um, limadha khalaqana Allah mi dan Allah halice mu sai malik ta khalaqana Allah lina'budahu dan Allah ya halice mu dan mu bauta masa wala nushriku bihi shay'an kuma sannan ba za mu shirka da shi da komai ba ba za ki haɗa Allah da komai ba, ba za ki zamto kina bautar Allah kuma kina bautar wani Allah ba amma kuma shine abin da yake faruwa a halin yanzu ya zaki fahimta haka dauki matasa misali duk wanda yake kallon kwallo to yana bautar kwallo ne kwarai da gaske misali dauki World Cup wanda ya san World Cup ana yin shi ne da hutun duniya da hannu haka to wannan abin da aka saka a ciki shi mutane suke bauta ba sani ko champions league ko kuma UEFA da sauran wasu abubuwa da ake bugawa to duk waɗannan abubuwan mutane suke bauta ba sani ba in ban manta ba a cikin alkur'ani akwai wanda Allah ke cewa wanda Allah wanda manikta khaza ilaha huwa wa ko wa huwa menene malam wa على سمعه وابصاره وما الى wa ma ila to waɗanda sun riki san zuciyarsu shine menene ubangijinsu to kuma duk yadda za ka yi musu bayani ba su gane ba suna ganin wannan shine akan gaskiya kuma kuma suna kan daidai kuma kan ba laifi bane ba to kenan wani san zuciyanka da zaka raka kai ka rike shi ne abin bautan ka kai baka sani ba ko kuma wanda suke kallon wasu fina-finai misali wannan abin ya fi daɗaɗa musu rayuwa akan alkur'ani ko kuma akan mu'amalarsu da ubangiji za ki sha mamaki wata ko wani zai iya shafa awa ɗaya awa biyu yana cacin tsakiyar dare amma kuma ba zai iya ɗaukan awa ɗaya ko minti talatin ba don ya tahajjudi ko kuma gashi Allah ya umarce mu da irin waɗannan abubuwa a alkur'ani da guri daban-daban wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak akwai waɗanda kuma ta tajafa junufuhum junufun alimin alil madaji ko minal madaji don menene su su gyara alaƙansu da ubangiji to mu me sa ba za mu yi wannan ba to kenan wannan ya kamata ki sani wani bautan Allah da wani abun wannan shirka ne akwai abin da ke a zuciyanki ko kuma ke kina ganin ba komai bane ba amma a mizani na shari'a wannan abin kuma laifi ne Su ya kamata ki san shi dan ki kauce masa Allah ta'ala ya taimake mu wa qala ta'ala Allah yake cewa ma khalaqtul jin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah bai halarci jinsin mutane jinsin aljani ba da kuma jinsin mutum da mutane Allah bai halarci wannan jinsin ba face ne. don su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bi halittu ɗanen jinsin ba face don su bauta mata. Sai kuma ibadar ku duba yanzu yadda muke yin ta. Kusan mun tozarta ko mun wulaƙanta abubuwan. Sai kawai waɗanda Allah ta'ala ya yi alkawarin cewar zai shirye su, ko kuma zai tseratar da su. Amma bisa ga ƙudurin da shi ya alkawari kusan shi yake tasiri a halin yanzu kafin Allah ta'ala ya kawo lokacin wargaza su su da ya kamata mu tashi muhimmatu da karatu ki gyara imaninki ki gyara imaninki ki gyara alakar ki tsakaninki da ubangiji subhanahu wataala wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala bautar ya take kuma ya ake yin ta kuma sannan wani sharɗa ake haɗawa su zama ibada domin ai sai an haɗa wasu abubuwa sannan ke zama ibada na san malam insha Allah rabbi zai kawo sai tambaya ta gaba wannan tana cikin suratul zariyat aya ta 56 malaka cewa mahiyal ibada mecece ita ibadar kanta mahiyal ibada mecece ibada domin sai an samu ibada sannan a samu menene abu sai an samu bautar ko sannan a samu kuma wanda zai menene wanda zai yi bautar to ita ibadar karan kanta ya take sai mana yake cewa al'ibada ita bauta hiya ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu suna ne da ya tattara dukkan komai ko ga gamammen suna ne ga dukkan abin da Allah yake so kuma menene yarda da shi ga dukkan abin da Allah yake so kuma yarda da shi da duk wani abin da Allah baya so kuma bai yarda da shi ba ke ji ka yi sa ke kin san cewa barki ibada ba ke kin san menene baki ibada ba daga cikin hukunce-hukuncen da aka shari'anta ko kuma kamar yadda akwai ahkam waɗanda suke akwai wanda yake wajib ne akwai mandub akwai mubah akwai mahzur akwai makaruh akwai sahih akwai batil to nawa kika sani a cikin wannan kuma nawa kika tsare da sauransu to ya kamata ki san wannan to wajibun alaina an narifa hadhihi al-ashiya don menene mu wa hatsarin wata rana la yanfa'ul mal wala banun illa man atallaha kalbin salim shine wanda yi abin da Allah yake so kuma yarda da shi tare kuma da neman yarda Allah subhanahu wa to har in kina neman yardar Allah da gasken gaske to fa sai kin bi waɗannan turqan domin ya sadar da ke zuwa ga neman yardan Allah subhanahu wa to duk abin da Allah yake so kuma iya da shi kuma sannan malamai suna faɗa muku Allah yana son kaza Allah yana son kaza Allah yana son kaza to nawa kike da safan nan ko ni ma mai magana nawa ne da safan nan to ya kamata mu san waɗannan abubuwan danki kuma tare da kin yi ki da ni ki da niyyar neman yardan Allah subhanahu wataala shi ya kamata mu san wannan muhimmatu da shi Allah ya taimake mu min al-aqwal wal af'al daga cikin zan zantuttuka wanda Allah yake so subhanallahi walhamdulillahi wa la'ilaha illallah wallahu akbar hasbi La'ilaha illahu ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim La'ilaha ilaha illallah wa ma ashbaha zalik da dukkan abubuwan da Allah yake so kuma iya da shi azkar karatun alqur'ani yi ma annabi salati wal afal da kuma ayyuka kawar da kazanta da kan hanya taimaka ma marasa shi da sauransu ki wannan yana da kyau mutum ya san wannan abin da Allah yake so kuma irin rashi har Allah yake tallata haja da irin waɗannan abubuwa yake to hal adullukum ala tijara tunjikum min azabin alim ya kasuwancin kuma yake tu'minuna billahi wa rasulihi ko wa tujahiduna bi amwalikum zalikum in kuntum ala na'lam ba mu sani bane ba a to mun sani kenan me yasa muke langwai eh in mun sani me yasa muke langwai <laughs> to kenan da kamata mu langwai bai sai kamata mu sani duk abin da Allah yake so iyar da shi kawai isa an kasan Allah ka more Allah ya yarda da mu wal af'al da ayyuka kuma daga ayyukan gashi zuwa makaranta shi ma aiki ne anda Allah yake so kuma irin rashi Allah ka sa ma cikin yardaddinka Allah ya ce qul inna salati ka sani lalle inna salati ka ce musu inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin sallata da yankana da rayuwata da mutuwata gawa so komai a cikin waɗannan abubuwan za ka yi ka yi shi ne don Allah karka yi abin da ba don Allah ba aiki baya zama na Allah sai in an yi shi ba tare da an haɗa Allah da wani ba kuma sai an yi shi don neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala ki sani duk wanda yake wani aikin da ba dan Allah kike yin shi ba ko Allah ba ki da sakamako a gurin Allah subhanahu wa ta'ala aiki yana zama aiki ne za a yi da niyyar aikin lafiyar duniya amma fayasiru bi husnin niyya sai ya kasance da kyakkyawar niyya min amalul akira sai zama aiki na lahira akwai kuma abin da za a yi aiki na dan neman lahira amma sai ya kasance na duniya saboda menene biso in niyya saboda mummunan niyya gida an shigar da riya a ciki kuma da abin da aka shigar da riya Allah zai karba iya ki kawai ki yi ne kawai mutane su burge a su yaba shikenan sakamakon kawai kenan amma wurin Allah baki da komai Saka abin da nake son buɗe da shi shine karki wani abun da ba don neman yardan Allah ba ba don Allah ba in zaki sallah ki dan Allah haka da in zaki yanka ki dan Allah sannan kuma duk waɗannan abubuwa da rayuwarki da mutuwarki tana gurin wa to amma anan kiyo mai zaki tuna kenan naki yana ga Allah subhanahu ta'ala kenan to babu wani wanda isa ya hana ki ko wanda isa ya baki face Allah subhanahu wa ta'ala don haka ki zamto daga cikin wanda wa fawudu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad ki dora wani kaza ce wance ce wani ne da sauransu a kawai lillahi rabbil alamin ga Allah yake ubangijin talikai wannan tana cikin suratul an'am aya ta biyu. tambaya ta gaba mahiya anwa'ul ibada menene nau'o'i anwa wannan jam'i ne ko mufrad ne jam'i me mufrad nashi eh nau'un mufrad anwa li ibada anwa'ul ibada me nau'o'in nau'in ibada sai malaka cewa anwa'ul ibada nau'o'in ibada kathirun kathira kasira yana da yawa minha daga ciki addu'a'u ibada ce addu'a'u wal ibada kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam amma no ne muke yin addu'a da niyyar ibada ce dai kawai in bukata ta sami mu ko muna yi ne da nufin menene biyan bukata ba wai don ibada ba sai ki sani biyan bukata kike sannan kuma fa ibada kike yi ba kawai Allahumma kaza kaza kaza kaza a ki sani shi ma Allahumma kaza kaza biyan bukatun ki ne sannan kuma shi ma ibada ne kuma za a baki lada amma sai dai menene sigogin da muke muke addu'a ne sai muke ganin kamar bai dace ba na farko yana bukatar ki san me lokaci takamaimai da ya kamata maki addu'a sannan kuma a ina ya kamata ki addu'a ba yana laifin wani lokaci wai khaswa kuma ki dauke shi a'a ba hmm. kama akwai wanda suka tabbata lokacin da ake kiran sallah lokacin menene lokacin da ruwan ke sama ke sauka fa ƙarshen dare kuma fa lokacin shan ruwan zamzam fa to ina da kyau kaɗan daga ciki kenan kuma sannan ki sani daga cikin sharɗan addu'an ki addu'an da ta kankancewa Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah tare da sakankancewar kai an amsa muku kuma sannan kada ku ranto kuna addu'a amma tunanin ki kuma yana wani waje ba gurin addu'an ba karki yaka mai kin raba hankalin ki kenan sannan kuma fa akwai salo na addu'o'i da sauransu wanda ya kamata ki sani ba kawai kina zuwa ba kawai da kin yi alwalanki yanzu kawai kin yi sallanki kawai Allah a bada kaza bale aina ga kamar da kina da mai gida sai ci kina buƙatar abu a hannunsa ko kawai kina za ki ce mai gida ni kaza nike so a mu za ki iya faɗan haka in baki san kanki ba amma in kin san kanki sai kin je da yabo da kirari baban wanke kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza ta yadda kansa zai menene Ba <laughs> sai ka gama sai kin gama tare da yabansa da irin kirari da sauransu a matsayin kin san kin kanki yan mace amat sai ki tafi da Allah fa ni yanzu kuma kaza nake da bukata kaza to shikenan an gama zai menene cikin sauki to haka kazalika shi ma Allah subhanahu wata'ala sai kika ji Allah kai min ni'ima kaza Allah na gode Allah kai min ni'ima kaza na ji zadi. Allah na kai min ni'ima kaza na kaza Allah kai kaza kai kaza ko kuma kai ne kaza kai ne ka halice sama da ƙasai kai ne kai kaza kai ne kai kaza kai ne kai kaza kai ne kai kaza sai ubangiji abu kaza bai gagare ka ba kuma babu abin da zai gagare ka tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta ya ubangiji ga bukata ta kuma na san wannan ba ta gagara ba sai shiga menene Allah ya biya miki sannan kuma ki san kalmomin da in kika faɗa Allah zai biya ki san azkar Allah zai biya miki Allah yake cewa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i ashe sai mu kira ba kenan ba amma sai karfa sharra fal yastajibu li wa li yu'minu bi la'allahum yarshidun to ku zamto masu addu'a inna Allah sami'ud addu'a. Allah yana jin addu'a Allah mai karban addu'an bayin sa ne amma sai dai kin yarda cewa a sai su wance ne suke addu'a suke addu'an suke karba to ke kuma laifin mai kike ma Allah le babu laifin da kike kawo Allah ko niyya ce kawai ki gyara niyyan ki gani sannan kuma ki roƙa ki gani Allah zai amsa miki ud'uni astajib lakum ba kai Allah ya ce ba ku kira ni zan amsa muku fadhkuruni azkurkum washkuruli kuma saka ce wasta'inu bis sabri inna allaha shi lokacin ma lokacin ma rashin hakuri ma yake kan san addu'an ka baka karba ba so ki gyara niyyarki ki san da cewa shi ma wannan abin da kike ibada ce kuma ki dinga yi ko da wani lokaci ki alwalanki ki zo ki nafila raka'a biyu Allah kaza kaza kaza Allah ya amsa addu'an wal khawf da tsoro tsoron Allah subhanahu wa ta'ala isa ne cewa duk wanda isa ba ma al'amarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah shi ma zai saba masa domin akwai ranar gamuwa da in mutum ya gamu zai rena kansa wata wakul da menene dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala kawai kai ka dogara ne ga Allah kawai qul yusi wana illa ma kataballahu lana to in mun haka kenan bai kamata mu dinga damuwa ba ki dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala kawai Allah kuma shine abun dogaro kuma akwai inda ya faɗa da mabambanta duk wanda ido dogara da shi al'amarin shi zama da sauki ko ba haka ba duk wanda Allah ya yarda da Allah ya dogara Allah Allah zai fito masa da mafita ta inda ma da inda yake zato da inda baya zato ya kamata mu san wannan sannan kuma fa wazzabhu da yanka wannazu da gargadi warruju Awar ruku'u da ruku'u wasujud da sujada wa tawaf da dawafi walhalaf da rantsuwa wal hukum da hukunci wa gairu zalika da wani haka wanda gairul mazkur anan So ya kamata mu rike irin waɗannan abubuwa waɗanda muka ji dan aiki da su daga cikin abubuwan da suke na ibada ne wanda Allah yake so kuma yarda da shi wanda kuma suke tun daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su canja ba a zamanin sahabbai ya zamto su ne ibada domin duk abin da bai zama ibada ba ko addini a wancan zamanin yanzu ma bai zama ibada ba ina fatan mun fahimci wannan so ya kamata gargaɗi daga abubuwan da suke na kamata na addini ya zamto mutum ya ji kuma ya gargadu ya kuma karbi wannan gargaɗin? sannan kuma abin da ya shafi ruku'u kuma ki ruku'in kin da Allah ta'ala yake da bukata yanda umarni Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni haka za sujud kuma sujada mun san da cewa bagire ne na ita menene na ita addu'a kar shiga ke musulma ce kina addu'a kuma Allah bai yayi maki ba ko kuma baki ga bayin bukata ba to me Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbai am hasiftum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladhi khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zilzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasarullahi qarib to mun mufi su mun fi su amma ku duba abin da ya faru da su har ta kai ga suna cewa yaushe taimakon Allah zai zo yaushe taimakon Allah zai zo sai muku saurara taimakon Allah yana nan zuwa kusa da aka kuma yi da al'amarin ku zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma karki rantsuwa da wani Allah sai da Allah la talifu illa billah wala talifu illa wa antum sadiqun kar ku yi da wani Allah kuma kar ku yi sai kuna da gaskiya in za ki rantsi ki rantsi kawai da Allah ba zai gaje ki rantsi da aradu ba ki rantsi da ƙwaron ƙwasa me ne da ƙwaron ƙwasan ma tukuna sai <laughs> ban santa ba tannatsa tannatsa ko <laughs> to ma ashi ba zalik ra'ad ra'ad tayyib to ko mu ki rantsi da shehu kun ga abin da bai kamata ba kenan ba ko ba ki rantsa da kabarin mamanki wata mata ce ta rantsa in mai ciki da ta rantsa da naƙudarta akwai wannan ni na taba ji ne to wannan ke ne, ko kuma mutum zai rantsa sai kamar sai in direba ne misali sai dauki makullin sai ta ya rantsa da wannan makullin kamar misali kabilan yarbawa suna da wannan in ya ɗauki wannan tunda shi mota yake ja to ya in su ga in yana in dai rantsi da wannan abin to ko da ya tafi in dai wannan ne akan ƙarya ne wannan mota za ta iya samun hatsari ko na makamantan haka to da duk waɗannan wasu abubuwa ne wanda ba su dace ba ko kuma mutum ya cire sakalminsa. wai ƙasar da zai shiga kenan <laughs> to wasu abubuwan ga ku ga sai a hankali kawai don haka in za ka rantsi kawai ka rantsi da Allah wallahi tallahi fakat ya isa ba zai jin kawo wasu abubuwa ba na maguzanci da yahudanci sauran wasu abubuwa ba ina fatan mun fahimta sannan kuma duk wani hukunci da zaki tabbatar da cewa na Allah ne an fahimta to amma ko wasu hukunta hukuntan da ya zamto an shigo mana da su ne wanda dole ka karɓe su amma a zuciyarka kai zaka ji ka kyamaci waɗannan abubuwa ne amma ki kokari gwargwadon abubuwan da suke a kanki min al-ahkam ki tsare su haƙiƙanin tsarewa din yanda za a kai wa zilzilu zilzalan sharidan sun mas taqam din yanda tsanani zai kai da girgiza ya ta kai girgiza ko kowa ke dai ki tabbata a kan wannan abin da kike a kai ki yi ki yi har san da taimakon Allah subhanahu ta'ala zai zo miki har san da taimakon Allah zai zo miki taimakon Allah yana nan zuwa na'am mala yake cewa kaifa na abudullah yaya za mu bauta wa Allah kaifa na abudullah yaya za mu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala mala yake cewa na abudullah kama amarana za mu bauta wa Allah kamar yadda ya umurce mu kamar yadda shi Allah ya umarce mu domin ibada ta wace ce a nan wani ba zai kawo mana ra'ayinsa kawai mu karɓa ba mu ce kawai ya ce mi kaza mi kaza ko to ina ka samu abin da za mu tambaye shi kenan qul hatu burhanakum in kuntum ku kawo mana hujja in kun kasance masu gaskiya ne kawai ba wahala qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo mana hujjojinku in kun kasance masu gaskiya ne a ina kaza ka eh, mi kaza me hujja shikenan sai a kawo muku hujja in ta kasance tabbatacciya ce daga sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu jahiyya ku kuma bai kamata ku kuma an kawo muku hujja kun gani ba sannan kuma ku ce ba za ku yi ba a muna kan inna wajadna <laughs> ai bai kamata ba addini bane ba kenan ba ba na iyayenmu bane ba na Allah ne shikenan kawai sai abin in ya tabbata gaskiya ne shikenan kawai sai Allah ya taimake mu da aka ahad hasfiyan na'budullaha kama amarna na'budullaha kama marana wa rasulahu da kuma ma wa manzansa za mu yi addini za mu bauta wa Allah kamar yadda ya umarce mu a idan wani kuma zo a bayan su kuma bai ce mana mi kaza zami shi shi kula fa ore daga cikin kula fa wa rashidi ne baya daga cikin su to da haka in wani ya kawo mana wani abu baya daga cikin wa'annan khalifofi guda hudu kenan ba za mu karba ba ina fatan mun gane wannan to da haka bai kamata a ribaci tunaninmu da hankalinmu ba ina fatan mun fahimta sai qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya ku yanda kuka yi imani kuka ba da gaskiya da Allah da manzansa. Ati'ullaha, ku yi wa Allah ɗa'a, ku bi Allah, wa ati'ur rasul, kuma ku bi manzan Allah, ku yi manzan Allah ɗa'a, ku yi wa Allah ɗa'a, ku yi wa manzan Allah ɗa'a. Wala tubtilu amalikum, saboda menene? Kar ku ɓata ayyukanku. Kenan ka san da cewa rashin yi ma Allah ɗa'a rashin yi wa manzan Allah ɗa'a aikinka zai lalace. Rashin yi wa Allah ɗa'a da rashin yi wa manzan Allah ɗa'a aikinku zai lalace. A kuma da yake ta wala tu mutu amalikum wa antum la tashurun za ku ɓata ayyukanku kuma ba ku sani ba. Sai kina nan gina tunanin gina da ibada haikan amma kuma aikin banza ne. Wakof. <laughs> Tayyib. Don haka in kin san da wannan bai kamata aikin ki ki bari aikin ki ya lalace ba haka duk abin da kika tabbatar zai bata menene ma ke bata ma aiki yake bata aiki sai ki zo ki san ki san wannan dan ki kare kamar yadda san me ke kawo malaria shi kina kare malaria ko ba ka ba me ke kawo typhoid kina kokarin yin rigakafi me ke kawo kaza to shi ma ne ki kawo rigakafi sai ki tsare dan ki kasance daga cikin yardaddin Allah subhanahu wa ta'ala dan haka duk abin da zai bata mana aiki to bai kamata mu yi shi ba to sai dai malam nan mun lokaci yayi amma ku yi hakuri karatun ne ban zo da shiri ba gaskiyar magana kuma ban san da cewar ma hakan zai riske ni wai za ku ji abin da kawai dai tarowa kawai ake yi wannan da kuma da kwaji kuskure wannan ajizanci na karaman ɗalibi na haka sai ku yi hakuri ina da mun fahimta wannan kuma shine na farko muna fatan Allah ya yarda Allah ya sa kuma ya zamto ba shine dai na ƙarshe a gurin haduwa ba Allah ta'ala ya taimake mu Allah kuma ya datar da mu Allah kuma ya samu dace to wannan ina ganin zan ta insha Allah rabbi kaman da malai umarci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh